tashi ne sani la'adun mina shekwar na raji sun la'ar rahi wasu salatu ala a shirafi mursari na muhammadin wa la'alihi wa sahabihi a yi mayin amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiya karatun duka ana yi ne sahabin da Allah banji ya ba su dace suka shiga cikin mubayata na Ridwan duk sahabin da ya je za a ji Buhari ya kawo shi shi bayyana cewa yana daga cikin wanda suka je mubayat na Ridwan wannan wata ni'ima ce wanda Allah ya ba wa da na bayan Allah da muke fata Allah sa ranar tashin kiyama mu kai su wannan bayan Allah sun ma manzala mu baya ne akan mutuwa cewa duk abin da manzala ya sa su nan in ma mutuwa ma bagyan baya dama suna yaki amma wannan abin da aka yi ma'ana sun jaddada mu baya cewa ba gudu yaki ka yi zafi mu ce gudu amma wannan mu bayan da ake yi ba wanda zai fasa ba wanda zai gudu eh guduwa babu shi ko da gudu a cikin fagen ma'arka laifi ne to amma wai su suka gudu to amma wannan karon da aka yi mu baya mutane dubu goma sha sun ma manzala mu baya ne sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a ga baya ba ko me zai faru faru ma dama labari ya zo masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon da ya tura wajen Qurayshawa sun kashe shi domin in dai ba yi wannan mu baya yi wannan yakin ba su farko a lokacin jahiliya ma haram ne a tura manzo a kashe shi asla rabbi an kure shawan da larabawa baki daya ko me mutum ya laifi in an tura shi ije ke sako ba dama a kashe shi don haka ma abu sufiyan lokacin da suka kira alkawari tafiya yi madina ba wanda ya ce masa komai ya je shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga har dakin ɗan nasa ya shiga cikin dakin na na maimuna ba da ci masa komai ya ji duk abin da zai yi ya yi neman a yi sulhu lokacin shi manzo ne ba wanda ya ci masa komai ba wanda ya taba lafiyarsa haka ne shi abin alhabashi wannan da ake kira alwashi wanda lokacin da ya kashe hamza da ya gani za a zo birnin maka gudu ya je ta'if bai taɓa tsammani zai rayu a ban kasa don za a zuwa kashe shi a can ta'if ka ce ai in ka biyo jaman da za a ke su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mutanen ta'if kuma suna so su aika sakonni a zuwa wajen manzo Allah in ka bi su wallahi dai kai ka biyo su wannan hanyar ba za a ce ma komai haka aka yi shi na bi su ya je birnin Madina sai Makka ana shigowa ce mutane manzanni daga ta'if ana shigowa manzala ya gane shi alhabashi jama'a sun kewaye shi shi ne manzala ya kewaye shi cewa kai ne ka kashe hamza ya ce eh ya ce kai ne ka kashe ce ya ce eh ya ce to dan Allah za ka bani dama bana son ka fita ka kyale ka je habashi ya musulunta ma manzala ya ce don ba sa su su haduwa nan kallon sama ba zai yi ba irin abubuwan da yi ya musulunta amma da ce ba da wuri zai zauna to manzala Allah ya wannan bayani da akwai matsayin da in ya zo ba zance hankuri a wurin an tura sa ina abin nan a sai na Usman da ya je can inda an kashe shi ba ce komai ba sabon zai zama kuma wulakanci ne kuma jini ma za a zo har gida sake biyan su to shine ta shafe ya ce mu baya an labarin haka ne to shi mutuwa har yanzu muna cikin hudaybiya ne ina cewa haddasani ahmad ibn ishaq haddasana usman ibn umar akhbarana shu'ba an da ku karatun ba haka yake bane ana anas ibn malik radiyallahu anhu yake cewa Allah yake cewa inna fatahna lak fataha mubina Allah yana ce da manzonsa hakika mu nan mun bude maka hakikanin budewa a bayyane ma'ana zan baka budi maka budewa mubinan wanda a bayyane baya bukata wani kwankwanto ko ba haka bane an sallaka ne wai me a ni ke cewa lalaba ya tare da mu ne to kala al hudaybiyya yace wannan hadisin ya sauka hudaybiyya ne kala ashabu shi sabai manzo Allah yace hani'an mari'an yace wannan hani'a ne abu ne hani'an mari'an ba haushe ne barawi na faɗa hani'an mari'an abinda aka same shi gara basa mai kuma hani'an wanda ana murna a ciki mari'a kuma gara ba sa babu irinsa fama lana shi suka ce to manzala kai dai an gangama ga abin da Allah ya fara ya yafi maka kuma za a bude maka fama lana mun mumine kuma me za mu samu tunda mun ji da Allah dai ya gama da manzansa ya yafi masa abin da ya yi ya yafi masa abin da zai aikata kuma gashi za a bude maka fama lana mu kuma mumine me za mu samu fa anzalallahu shalle su kudi aya ليدخل المؤمنين بمعنى لأن يدخل madmada aka hazafa shi sa aka nassafa abin nan lami li yudkhila bi ma'ana li an yudkhila mm, li yudkhila don an lai shigar da muminai wal muminat da muminin mata za da muminin mata jannatin tajri min ta'tiha zai shiga da muminin da muminin maza a cikin aljannan da yake kurara ƙwararrun suke kurara karkashinsa ma'ana mumini da ake nagari zai shiga aljanna a nan ne mumini kuma suka yi farin ciki don an ga an gaya masa ce da yudu khilar mumini na wal mumina jannatin tajri min tahti al anhar Allah ubangi sama daga cikin muminan da ya lamma muminan mata mu yi abin da Allah zai yarda da shi Allah ya ba mu ga makatar qala shu'ba ruwaya shu'ba shi yake fakka jimtu kufa shi na je garin kufa fa hadastu bi haza kullihi an katada shi na zantar da wannan hadisi a wajen katada duka suma raja'tu fa zakartu lahu dina koma na ambaci hadisin haka fa qala amma inna fatahna laka yace wannan kalman da hadisin cika hadisin da aka ce inna fatahna lak wannan hadisi ne wanda ya shafi fa an anas wannan shi cikin ruwayan anas ne aka samu wannan wa mahani an mari'an fa an ikrima daga cikin ikrima ne ma'ana shi uba da ya je wajen ya tafi kufa da ya zantar da wannan zancen shi ya zo ya gaya kata da cewa gashi karatun na naji naji gindinsa wajen naji shi yadda karatun yake shi ne kata da yake cewa ruwaya guda biyu ne ruwayan farko naji shi ne a wajen abin nan naji shi a wajen anas ruwaya na biyu kuma na ji shi ne a wajen ikirma sau da akwai bambanci ga yadda shi uba ne ke tambaye tabbatar da abu yake don da shi uba ya tafi a kufa ya ji wansu sun ba da shi ne anas ya fada saboda anas lokaci na kasan bagdada to shi ne kata da yake ce da shi a hadisa ya guda biyu na akwai na ikirma daban akwai na kuma anas daban wannan amana ne to ya ce amma inna fatahna lak yace kalman da yace inna fatahna laka fataha mubina hudaybiya ta soke shi to wannan fa an anas anas wajen arwayan anas ne wa mahani an mari'an kuma ziyadan cewa kala ashabuhu ashabi manzala suke hani an mari'an zuwa karshe kuma yace wannan fa an ikrima ruwayan ikrima ne su biyu aka hada to me shahida nan a shahidi shine saukar da wannan ayan a hudaybiya kuma mu'mina sun yi hani abin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah kuma ya sa su a ciki yace haddathana Abdullah ibn Muhammad haddathana Abu Amir haddathana Isra'il an Majda'ata bin Zakhir al-Aslami an abihi ya rawaito wajen babansa shine ibn Zakhir wa kana mimman shahida shajara ina wanda daga cikin wanda suka je gazwatin wanda ake kira gazwatin abin nan abin na fata an to Ka inni la ukidu tahta kidir wal humul Ya yace ina daga cikin wanda sun fara dafa naman jaki naman jaki mun fara dafawa mun dafa kenan saboda daga an fito daga hudaybiya wucewa ta'ifu eh, wucewa haibar aka yi wannan naman ba da haibar aka dafa ba ya ba daga hudaybiya aka dafa ba an dafa shi ne abin nan haibar kun sai da an je za a shiga maka ta hana su ana zuwa kawai wucewa aka yi durun da nan sojojin da suka zo manzala ce a zarce zuwa haibar kar ku tsammani wannan haibar ne aka dafa eh a hudaybiya na dafa naman abin nan ba duk wannan lokacin cin naman haya halata amma da suka ji aka tsare sa can sun zo suka wuce khaibar ina fara kuna gane ya ce ina daga cikin wanda sun shaida wannan kuma daga can da aka wuce hanyar makka an zo shi manzo Allah ya zarce khaibar khaibar kuma yana arewa kamar nan da kasna ne amma bai kai kasna bisa ba daga nan to kamar madina yana nan khaibar yana nan gaba daidai zai yi kamar da ya daura zai yi wannan saboda aka da suka fito a can fagen yaki wanda suka ankura suka dawo wucewa suke yi to shi ina ciki ina nuna masa gonin cewa dama muna ciki wanda muka zarcewa ma muna ciki masu zarcewa kala ya ce inni la uqidu ta hata wal humr ya ce ina ta dafawa a cikin tukunya naman da yake ciki ma naman jaki ne iz nada munajiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi كرا ji kira mai kira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhaanukum an luhumihum ina hana هنا cin naman jaki wanda bai hankali ba sai ga kamar mangana ana mangana hudaybiya ne a a an gama hudaybiya na an gangaro zuwa cikin tafiya daya ne shi na ke wannan magana za wani sabani akan wannan hadisin amma abin da ake sa ce dai wa kana mimman shahida shajara na bata an gane wannan shine mahal shahid wa an majza'atu ana rajul minhum yace majza'at yake cewa da ya rota wajen babansa ne shi majza'a shi yace ana rajulin wani mutum ce kusa minhum min min min aslami kaga min aslami sunan kabilan babansa wayo Allah na ba sa tare da ni kaga shi in kun koma sanadin farko ya ce da ku an majza'atu bin zakhir al-aslami na fata kun gane aslami kabilan su kenan to wanke hadisin ya rubuta a wajen babansa shi ya ce ya ce wa an majza'atu an rajul minhum minhum bi na aslami kabilan babansa da shi mai ke ciki shi ma mina ashabi shajara buhari bai sai sunansa ba amma da yana cikin kabilansu sa shi ma an san shi tun da shi shi mai da babansa dan kaibar ne ya dan hudaybiya ne ga shi wani mutum daga kabilansu an rajin shi ku gyala ku ce mina aslami kun gane koyi na muka nufa ta Allah ya sa ku gane to ya ce sunansa ismu Uhbanu ibn Aus shine wannan rajulin da aka fada can shi Buhari baya ba banza ina sai nuna maku masayansa ne to za a iya cewa an maja'atu an uhbanu ibn Aus min ashabu shaja ya isa to amma tsarin da yake maka yana so nuna ne cewa shi wannan daga cikin aslami ne shi ma wa kana ishtaka rukbatahu ya kasance shi kuma karshe rayuwansa ina fama da ciwo abin nan gwiwa ina fama da shi wa kana idza sajada in zai sujada sajada ja'ala tahta rukbatihi wisada shi da kiflo aji saboda gwiwansa ba iya yin sujada shi da kiflo aji in zai sujada shi sa gwiwansu domin samu damar ya sujada bayan Allah dubayin da Allah ya masu ba sa wasa da sallah amma mu yanzu akwai matasan da suka zo nan ka gan su si ma hufi ujuhin da son sunna amma su ce ba mu sha sallah su ba a ba wai yanzu zaben cika shi an fito da mutane wani yanzu sallah su ba shi ma salam zai da yi amma shigar ya yi sha kuma ko yi ba masallaci zai yi ba a dakinsa zai yi ba karamin munan a bani mutum ya wasa da sallah su ba sai gaya muku duk yadda za a yi inda akwai masallaci ka je wani bacci zai yi wani zai yi bacci ne har a bayan shi lokacin gari ya yi sha ce tashi ne kofar gidansa yi sana za ka yi mamaki mutum matashi ya balaga amma sallah su bai gagara kuma masallaci suna kusa da shi wannan suna cutar kansu ne kar mutum da ya wasa da sallah su ba da kai ko ka shiga aljanna sallah asuba zai taba shanin ka cikin aljanna domin ko ka shiga aljanna in baka sallah asuba cikin jama'a baka sallar la'asar to ba za ka gan Allah ba za hana ka gan Allah ko ka shiga aljanna ko cikin da ba masu sallah asuba da sallar la'asar jama'a baka ciki ba bala'i to aljanna kuma dadi sana kurewa shine ganin Allah duk abin da cikin aljanna bai kai lokacin zagayen Allah ba sakamci tara da irin baccin haukan nan mutum bacci tashi nan karfe ne masu banjo masu talla sun fita su da kusai shi lokaci tashi yana wani alwa a yi hankali da sallah yanzu me muke da shi ka duba duk kuni a jinin nan eh, haji yanzu dai masu tafiya a shi da kuma masu tafiya mafi yawa bai san aikin hajjin ba kudin ma ba halal ba ne inda nan ne yadda muke gani masu masu zuwa haji kashe biyar ne farko wanda suka gane haƙƙin hajjin kuma sun san aikin hajjin su je daga gaske suke kaɗan ne akwai wanda suke tafiya kowane shekara shi ya tafi ya mai da shi yayi kullum shi ya tafi kuma na san abin da ake yi ba ya mai da shi wajen shakatawa akwai wanda kuma yana zuwa ya je ne daga gaske da kudin sanin na halal amma bai san me aka je ba zai biyo su ne don jama'a suna tafiya yana tafiya da iyalansa da komai haka ke tafiya akwai da kuma ya tafi bai iya ba kudin kuma ba halal ba ne irin kudin buge-buge ne ya tara tafi bai san me ke yi ba akwai wanda kuma zai tafi ya iya ya san kudin halal ne da komai amma ya je ne riyan tsansa bai mada shi gasa ba mariya ne a ce shi mai na can to wannan ne tashi hankali wanda zai koya maka yadda ake haji zai gagara to rukunin ibadan baki da azumi ma yanzu mai da'awa honsa kare suna da yawa ba zai ci abinci yawa mai honsa kare ya yi yawa ba sa yi azumi yadda ya kamata kuma mu fara azumi kafin duniya su fara mu sha ruwa a cikin watan sha'ban watan ramadan mu fara azumi cikin watan sha'ban duk irin waɗannan fitina yana tare da ba yanda za a yi sallah azhar da la'asar da maghrib da isha waɗannan suna bin kiyayewa zakka yanzu wani bai taba ba zakka shi ma kansa ba shi karba zai yi arkun to me zaka je ka ga wani kalman shahada ya saura maka da sallah kuma ya gagara kalman shahadan tashi hankali za ta tace shi za ta tace kalman shahada yanda ba da hakinsa shi an ba da wani su da yawa kaga yin sahabi wallahi zai yi sallah gashi baya jin daɗi shi duk kuflin zai duk wuyar su yi sallah na kai yi sallah kai wani don ciyan kai ma zai ji masallaci ba ina ne nan ban gane ba bayyana shi sosai daga muryanka Eh, ba dama ya ce ba zai bi dan tarikan dan tarikan arne ne dan tarikan kafi ne dan tarika kafi ne ba shi da wani dalili fara wani dan tarika kuskure ke amma ba ce kafi ne shi halin inda Allah zai masa mutum mun ga bi masu tsoron Allah an tsari sun zaka san masu tsoron Allah ka tabbatar ka yarda da addinin sa shi za a bi an so a samu limam na gari amma da za a sharanta mana liman da za a ji shi zaman tsoro Allah a cikin za a wahala ku yanzu na ko wanda zai tuhuma ya kalli mata mutane a cici ai sabo ai ba mala'iku bane mu duka saura ka dan tarikan inda dai unguwa unguwan baya irin wahdatu jujiya na akwai wanda ba sauran su wanda ce kowa Allah ne to shi waye ba bukata ji sallan dai ka taba ji bakin sa ce wannan cicin na Allah ne sama Allah ne icin Allah ne to shi ba mutum mai hankali ba shi ba ma bukata bisan nan shi da arne ya fi ma'ujuku domin ojuku ma bai ce Allah kowa ba shi wannan kafir zama ya wuce na fir'auna don fir'auna ya ce Allah biyu ne da shi da Allah su ne amma wannan yanzu ya ce komai Allah da shi da kasa da sama baki da kafirin sa ba shi da iyaka shi eh, ya fi na kowa ina fata ka gane don haka duk wanda kake yana amma wanda irin masu zikiri ne san abin da yake yi ba ya iya ruku ya iya sujada ya iya fatiya sallah kar ka yi sallah a cikin jama'a da ba tare da yawa ba sai ku yi kokari kuma ku samu naku amma ba dama ka yi sallah a cikin gida wai su waɗannan in sun aura maka zaka karba wanda liman da yake baka bi shi ba ya baka yarinya zaka karba to za a kware da shi <laughs> lokacin ka karba yarinyan ba arniya ba ce ka ga soye soyen zuciya irin na son zuciya bayyane yake wala mai kare yake an laisan akwai da ya kai manzo Allah mata ba za a yi yaya gida mata sa guda tara kuma ga gidansa da ba za a yi ba wanda duk soye soye zuciya ka san cewa mutum da yake fada cewa ba zai bi sallah ba amma da dan bida yana da yarin ya fara wa zai zama wali shi ne kuma sha karba eh, amma tun da kafin wanda sha ce ai yar ne ai wannan ai son zuciya ne a bayan menene tambaya na kame kake zuciya kai na ga wannan kai mi ka fara kai ne je kai eh ah, da bismillah waye ne Shin idan kuma kamar yana suna irin nan na ce kari an ne ne sabo ne salati yake ya doko sun fara sun cewa manzo da ya sauka haka yake so man ce ya eh, kariya ne ko kaya da arne ne ai shi ne tarika ai babu ta wannan abun suke ba suna ce manzo Allah ne zai zauna ne ni da kai da shi mun san kariya ne shi da ni da ya yi man zai a'a ka samci zance wani mangar baka nemo izini ba wani imani ya yi yi imani da shi kuma abin ba haka yake ba yaya sunansa da Allah ta yi magar kawai musamman mutum na yi imani ne manzala ne zan kuma abun ba haka yake ba sunanta ne shirka shirka da Allah koyan menene shirka ya shi mani manzala Allah bai mutu ba a wannan <laughs> ka kuma ya wuce hankali to kai da jahilin ba su ba <laughs> ka faɗa wannan girman sha baka da maka dariya wala sha ma dariya kaddar bai iman bai mutu ba me shirka anan ka ma ma gane shirkan ba baka iya bambanta sabo da shirka to shi nan kaddara ce manzo Allah bai mutu ba in kare yayi abu wanda ya wafe haka yake amma kuma ina shirka ne yake a saboda sifar Allah baya mutuwa Allah amma komai yana mutuwa kaga ya dauki sifar Allah ya dauka yanzu ya ce manzo Allah baya mutuwa yanda ya ce zai zai ce manzo Allah baya mutuwa dindindin ko nan gaba zai mutu kuma shi kai hukunci bayan haka eh kai talibi ne ka zama waye kuma ka zama mai adala su suna gani ko ina za su yi manzala ruhinsa ne ya zo daga kaburinsa ya zo shi da ya zo ya zauna shi ya san kariya ne ni na san kariya kai sun san kariya ne da suke ko ya iman da abun ai ka yi da abun akan kariya ne ka ce sabo shirka shi ne ka hada Allah da wani eh amma kuma ba shirka ka ce ganganci da jahilci hmm. ba muke ba su da laifi ba ne fa ku gane zancin tambayan da kayi in ba su yi laifi ba ai ba tarikan kenan ba shine bid'a ba a zikira zikiri a salli a kada ganga duk wannan shine wanda ba yarda da shi ba to amma shin shi kafiri ne to wannan yanzu da mutum ya saya dakin yana sallansa wai shi na dawa ahalis nan baya sallah jama'a sallah jama'a wajibi ne manzala zai kone gidajen al'umman da ba sa zuwa masallaci sahabai ne ba to kai ka zo kana sallah gidanka da dawa ba masallaci kusa da kai saboda waɗannan masallacin maguzawa na ciki amma ka yarda cewa za su baka yarinyar su ne waliyan su ka ko kuna da kancin tare zai iya baka kaya ka yi sayarwa ka zama yaronsa kuma ya baka naman na ya ka karba ya baka zaka ka karba ya baka aure ka karba amma sallah ba za ka bi shi ba kaga abun naka ba adalci a ciki ina san wanda da su ne gaban goshi kafirta da ya nemo yarinya muka je daura aure ina gaba na ce me ya faru ya ce ai za mu sun tare ta na ce wali ba son zuciya ne da cikan baki irin fada abin ba ma'auni dan wanka zaka fada ka fada abin da ya dace shi sa manzo Allah ya kafa don wanda yace dan wansa kafiri ne ba kafiri ba shine kafiri hadari ne ba kawai ka saki baki wani arne in shi ba kafir ba zai koma kanka abin ba wasan yara ba ne ba ki cewa hadathana Muhammad bin Bashar hadathana Ibn Abi Aji an Shu'ba an Yahya ibn Sa'id amma na ga maku ba duk kowanne dan tarika ba ko dan tarikan da yake kowa Allah ne shi shanin sa shan sai masa haji yara ma suna fada to man yaro bai sani ba shi ba za ka fita ba don ina zaune shekaru goma sha da ya wuce ina zaune a gurin dutse yaran mata sun tashi daga allo suna wucewa zasu su rabu shi dayan ba su wuce shekara goma goma ba dayan ta ce dayan kin je ki gaida mutumin shi ta ce waye ya ce manzon Allah kai ki koya masa wajen Allah irin wadannan shi kace manzon Allah gidan wancan take aka rububun malamai wansu irin wannan in iska masu cin amana Allah da sa suke koya ma yara mutane ki cewa hadasani muhammadun Bashar hadasani Ibn Abi Adi an shuba an Yahya ibn Sa'id an bushair ibn yasar an suwaid ibn numan na fatan gane wa kana min ashab shajara wa kana min ashab shajara ba ka ga wannan sanadin yayi nisa shi shuba tsakaninsa da sahabai mutum daya ne amma yanzu gashi an yahaya an bushair ibn yasar an suwaid ibn numan ko da kila ba bihi shi ya bin sa'id an bushe shi ta su ike cewa suwaid ibn nu'man shi ne yana daga cikin kana min ashab shajar qal kana rasul sallallahu alaihi wasallam shi ajisu suwaid ibn nu'man kenan wa ashabu ya ce mun kasance manzo Allah sa kana rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu suna hudaybiya utu bi sawak aka kawo masu gari gari na saki saki kenan zaki bisawaki shine saki kamar wanda ake kira garin rogo amma wannan saki ne wanda za a ji ga alkama abin nan sa dan abin nan sa eh shi ce an kawo musu na alkama haka falaku shi suka tattauna tone shi haka sa baki mutum yayin da ya sa ba baki na tonawa shi ake kira laku kuna gane kalmar kuma eh ka sa baki yayin da cinye kana ce amma ba za maka hada shi ka tauna shi ne falako sun dauka sake suna sa baki suna taunawa saboda abu ne mai kaifi har yanzu ba garin sa ba ne falakuhu ba abin da za su ci shi wannan sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wurin su doki sake alkama wanda garin rogo fi shi dadi da komai haka za a dafa dan surata da shi a wuta a dan a barza haka to wannan shi za a zuba ruwa ciki da ya ce da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba su zuma kuma shi wane da damu a duk koshi haka ana sa baki ana taunawa shi ne rayuwarsu bayan da za a yi mutum shi lahira ce talauci ya same shi baya bauta ma'amina in ne kanar magana da gashi abin da ake cike na amma talaucin da namu akwai bambanci kagin suna cikin wannan ko yana da abun hawa a lokacin ko yana da rakumi yawo wani tun da ya haci ya mutu a nan gari ba zai malaka rakumi hala a kashin rayuwa keke ma ba zai iya mallaka ba da ba mu'azu bin an shu'uba, shi Ibn abi adi abin nan da ba wa mu'az ya bi shi kagin can da yake cewa da sana Ibn abi adi an shu'uba, to shi Ibn abi adi shu'ba ya rawaito wajen shu'uba, shi aka ce mu'az shi ma ya yi a wannan hadisin shi mu'az ibn mu'az al-qadi al-basri shi mu'az ibn mu'az al-qadi al-basri ya yi a na hadisin na adi a wajen shuba to buhari na da wani abu nan shi ibn abi adi ruwayansa a wajen shuba ina da wani abin cewa eh shi ya ce to Waye muna abi aji a wajen shuba akwai mutaba'ansa wanda da ya kamata ku waɗannan shine karatun waɗannan mutaba'a mutaba'an ko tambaye menene ake nufi to amma yanzu mafi yawa hankali ku baya ciki insha Allah zan fara wannan irin waɗannan kagan Buhari da koro wannan zance duk sanadin ya da amma ibn abi ruwayansa wajen shuba shi da ya mutaba'a hmm. kuma shike wani ka yi mutabakansa kawai fada kake ka ji dadi ya ce hadasana muhammad ibn hatim ibn bazi hadasana shazan an shu'uba waɗannan shazan da irin waɗannan can mutane gabas ne daga a pakistan da iran da sauran rasha da ke kira su waɗannan suna ne sun musulunta da wuri to amma ka ga masu fuska kamar watan nan masu mara hancin nan masu cin kanin gari na kafirci su Allah ka wanda sai ilhadin su da kafirci sun ki addinin Allah da sa ko da akwai musulmi a cikin su kaɗan ne cin ko kanin gari ko bera ma cin sa suke yake cewa saboda sananin kin Allah da sa nasu ya kashe wallahi kyana ba wansu kuma ba sa shiga mutane ba sa taimakawa ba uwansu wallahi eh, duk abin da amerika tana yi ba sa shi dan taba su shi da shiga nan su mana kayan tsada su saya su kawo abin wasan yara su ci kudin mu an abi jamra قال سألت إذا ابن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي كان شيء ناجي ما tun jiya shi buhari duk sahabin da ya kasance a sahabi Abin baitar ridwan eh, bai a ridwan canfi na cikin ridwan shi ina kiran su abin nan ina ambace su anan wanda suka canfa ko me yake cewa ne hmm. wa kana min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam min asar shajara suna daga cikin wanda suka canfa cikin wadannan hudaybiya shi aka tambaya hal yunqadu witr shin mutum zai warware wuturinsa ma'ana mutum da ya yi wuturi ya yi bacci ya tashi shi ya duk raka da ya hada shi da wancan raka daya nan kafin ci gaba da gaba ya wuturi ne hail yunka da wutur ana warware wuturi ma'ana mutum zai yi sallah ya yi wuturinsa da dare ya tashi na sai ci gaba yana so ya sake mai da wuturin kashi shi zo da yi raka da ya hada shi da wancan wuturin yunka قال إذا أوترت من أول فلا وتر من آخر yace in kayi farkon daren ka tashi ba ruwanka da wuturi na karshe ka ci gaba da sallanka ba shi ka doki da ka hada shi ka warware ba ba ku mi yi wutar ka sallar ka dare amma ba zance ki mai ta wuturi na ji kun fance karatun da da ana neman sa kun fance nan kun ce nan yin wutar da dare bai hana ka sallar dare ba amma ba za a maimaita ba to amma ko wanda sun tashi shi tun da ya wutar ya farka ya salama da shi doki raka daya farko ya hada shi da raka daya da ya wutar a ce ce na maji shi shafi'i shi ne hal yunkar ana warware wutar da aka kulla can ana warwarewa ya ce ba warwarewa idza awtarat min awwali in kai wutarin farko fala tutir min akhiri don ka tashi sallah da shi ka mai da wutar ba wancan Allah ya karba na fata kun gane wannan karatu Allah ya samu gane to shi dai duk karatu da yana so ya ce da kai shi dai shi A'iz ibn Amr yana cikin ashabin shajar yace haddathana haddathani Abla ibn Yusuf akhbarana Malik an Zaid ibn Aslama an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi da asfarihi manzal yana tafiya cikin wani cikin tafiyansa wani shashi daga cikin tafiyansa wa kana umar bin khattab yasiru ma'ahu sai na umar yana tafiya tare da shi laila da dare ne shi ke tafiya ga lokacin ba fitila ba komai amma haka suke tafiya da dare fasala umar bin khattab an shay'in sai na umar ya tambayi manzala wani abu falam yujibu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake hamsa shi wannan yana cikin tarbiyya wannan tambaya ba haka ake so ba tambaya tambaya ne wanda shi ba lokacin sa bane shi manzo Allah yake hamsa yana daga cikin tarbiyya manzo Allah bai ce masa komai ba sun sa'alahu shi Umar yana saman manzo Allah ya saki masa tambaya falam yujibu manzo Allah ya yi shiru da shi sun masa ala duba masai umar fa amma tarbiyya manzo Allah baya bar kowa kowa shi ya masa tarbiyya kowa sai sun zo ma na daga murya sai na baka na daga murya shi da Allah ya suku da aya kansa tarbiyya shine labu da minhu mutum zai yi abin da ba dai da yi masa shirku a yi sai ji a jika cewa ba haka abuwa ciki ba eh, jiya zai fassara kai fassara ka gane da akwai tarbiyya akwai ba ba koyaushe na ke abin haka saka ka ba aka sake tambaya na uku bai ba shi hamsa ba shi umar ya gano wakala umar bin khattab sheti da kansa saklatka ummu ka da ummu naka bai haife ka ya fi ya umar shi kansa ke fada ma na zarta mm. nazarta lasar. ka takura min manzana eh, umar ka takura manzana na zarta nazarta lasar. ka takura min manzana ka masa abin nan me bahaushe nati ka nati masa eh shine irha nazarta ka nati masa abu ka takura masa talata marati har su uku kullu zalika duk waɗannan ukun da kai kai umar lan yujibuka bai gaya maka komai ba kuma kana ta masa masa kala umar shauma dina wannan manzala ya ce masa kai shi kadai yake masa kansa raji kala umar shaumar ya ce fa haraktu ba'iri shi na masa rakumina sun masa kaddamtu a musu shi na ci gaba kan kusa man sake maimaita zuwa halaka shi na ci gaba da can musulmi na sha gaba na bar waje manzala da ya ce duk waɗannan lokacin da muke yi wa khshitu an da fiye qur'an na gan ta qur'an da nama manzala kan ne soko qur'ani ita ba ni na jin tsoro kana yi wani babban laifi a soko na karanta fama na na shibtu an samitu sarihan ya surku bi ban dade gaba na tafiya ba sai na ji ana kwara kira kala umar ya ce fa qultu laqad khashitu an yakuna nazara fi qur'an shi na ji tsoro kar qur'an ya sauka laifin da na ma manzo Allah wajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi na zo ma manzo Allah fa sallamtu alaihi na zo jiki rawa na yi salamu alaikum fakara shi manzo ba shi amsa da ba haila yau shi manzo Allah yake laqad unzilat alayya laylatan suratul lahiya ahabu ilayya mimman talat alayhi shams an so su wani sura wanda shi ya fi man fiye da abin da rana take fullowa kai shine sun makara inna fatahna laka fataha mubina tafiya da mana hanyar hudaybiya ne kuna gane wannan amma bai ce umar komai ba shi ya ba shi jawabi umar ya gode ma Allah da na fata an gane ta ina ne ina ne ina ne munasaba a wannan karatu eh ha, ah, ka ga sha ku na umar umar shi me karanta da kudai ba na son ganganci ba ta kaka ga aya ba alaka ku duba ne ku duba karatun ne me ne ma shi ne ne hudabi ne ya sauka a yanke Thank you. aya ce ba Umar ba ne aya ce wanda sahabbai suna ganin da suna karatun da muka wuce sacin sun ce fatawa mubina ma hudaybiya ce hudaybiya ce ba fatawa maka ba la na kai makara ne sun ce rashin samu hudaybiya shine karaman fatahi na makka to wannan ba da safari yana cikin wannan safari na hudaybiya ne ba wani tafiya ba tafiya za a je hudaybiya ne shine buhari ya kuso wannan karatuna a ciki cewa wannan tafiyan da suke yi ma da umar ya tambayi manzo Allah bace masa fatu tafiya hudaybiya ne kuma wannan ayan sauka na kan hudaybiya kuma da muka wuce nan ma da aka ce sura ya sauka shi da aka gaya muku can karara hudaybiya ne sauka na fata kun gane to shi mutum ya kai zai gane ko me ake nufi anan حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث yanda ya zanta da wannan hadisi ce hafizu ba'da na kiyaye su wa sabbatani ma'amar wayansu kuma ma'amar ne tabbatar mun da shi sufyan ke faɗa wannan sufyan ibn uyayna ne wannan cewa an urwa ibn zubair an miswar ibn mahrama wa marwan ibn hakam su biyun nan yazidu ahduhuma ala sahibihi wani ya mu an ji wani shi wani mai kara madanwansa ma'ana shi miswar ibn mahrama da marwan kowa zance a jishi da yana wani na kara wani ne a gurgudo wanda kowa ya haddace kala sun ce haraja nabi sallallahu alaihi wasallam am hudaybiya manzo Allah ya fita hudaybiya fi bid'a ashara mi'a min ashabi dubu goma sha daga cikin sa falamma ata hadha falamma ata zal hulayfa yayin da je wajen wurin da ake kira zal hulayfa kala da alhadiya shi yasa wani abu ya rataya rakuminsa domin alama cewa na harame ne wa ash'ar shef ya shage wani gashinsa shi ma alama cewa shi ma na hadaya ne wa harama mina bi umrat shi manzo Allah ya yi harami ya ce umra zai je yi wa ba sa ainan lahu min khuza shi ya ciro wani mutum daga cikin bane a kabila ce su zama masa security zama masa security shine ainan kar ku ce nuwa eh ya tura sikirci shine ayin ya tura security a bincika masa halin da kurishawa suke ciki ya sa su ba su sa harami ba aikin su kenan su je su bincika su kawo abin da ake ciki wa ba ta aina lahu min kabilan da ake kira huza a cikinsu ya sara ya tura wa sara nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana gadir an shaza ya je wurin da ake kira kajiyar hanshaza hanya ne da ke kusa maka mararaba ne a nan wuri ake kira gajiyar hanjaza attahu ainihu shi security ya zo masa kara shi ya ce security ya kawo masa labarin ki cewa inna kuresha jama'u laka jumu'an kureshawa sun taru taru nafta hankali za su hana ka shiga maka na fata kun gane wannan zance to wa kaji jama'u laka ahadisha sun tara maka kabilu daban-daban kalmata ahadish kabila daban-daban a taru kabila daya ana kira amma kabilan da aka tabar daban-daban wannan kabila da nan wannan kabila da nan wannan kabila da nan aka hada kabila daban-daban ana kira akabish ko kabilan da ko mayakan da sun taru karkashin dutse ana kiransu kuma akabish amma nan khabisu shine abin da ya shafi kabila ne daban-daban wa hum yuqatiluk sun taru ne don su yaki su yake ka wa saduka an bait su hana kashi maka wa mani uka za su hana ka ne tsantsa kuma me zai faru faru sikirci yayi sa da sako aikinsa fakar shi manzan ya ce ashiru ayyuhan nas alayya ya ce to kusa ko ku bani shawara ga mutane da mu ma mu zo mu je maka mu ma gari iyayen mu ne a can aka haife mu sun zo sun yake mu Uhud sun yake mu abada sun yake mu Handaku ba abin da ba su yi mana ba mu an kura yanzu ma mu ma garin mu ne mu je mu yi umra suna so su hana mu ku bani shawara wani mataki za a dauka shi manzo Allah yace atarawna an umila ila iyalihim wa zararihim haula allazina yuriduna an yasudduna an bai kun yadda mu karkato fada maka mu yake su mu yake da su da yara kananan su shine zarare da duk wanda suke ciki wanda suke so su hana mu kuna ganin mu je mu kai masu farmaki kawai da abin da zai faru faru duk yana da yawa a tarauna zalika fa'in ya tuna kanan lawa a zawajal karkata aina fa'in ya tuna ko da za su zo mu yaki mu yi da su Allah ya riga ya dauke masu idanuwansu fa'in ya tuna kanan lawa ko za zo ba za zo yadda muke da yawa ba kanan lawa a zawajal Allah ubangiji karkata ainan minan mushriki da ya dauke masu ya dauki masu sukiricin ba su da labarin yadda muke adadin mu ba sani yawan ba Allah ya dauke masu bas da labarin halin da muke ciki zan iya yake su wai ila taraknahu in kuna ga mu kyale su muharibin aw tar aw taraknahu muharibin ko mu kyale su suna tare da mu har ya akwai yaki tsakanin mu da su ko mu je mu gama da su ne kara abubakar shi ya rasulullah harakta amidan li hadha albayt ka fita ne ka nufi kalmata amina karo ne ce ganganci amidan kasdan ka nufi ne ka je dakin Allah la turidu katlan ahad baka yi niyyar kashe wani ba wala harbal ahad baka so ka yaki wani ba fatawajjah lahu ka je faman saddana anhu wanda ya sare mu katalnahu yake shi sai na bakar mai taba zashi ba shi wannan ranar wallahi malam kurishawa sun sun wahadi manzo Allah baki ɗaya gugur ma manzo Allah kan dangi ne dangi ne kal shi na baka ce md ala isula ci gaba ka tafi da sunan Allah mu je da abin zai faru faru <laughs> kai duk da haka da manzo Allah ya je Hudaybiya ina tare da mutanen fiye da dubu goma sha wanda lokacin an haɗu a can shayin kace-kace da kurushawa amma manzo Allah ya ce shi dai ba zai shiga ba yi masu wannan ba annan ne sai na umar kamar zai mutu shi dama yana so a shiga ne duk shan da suka bakanta masa je a yi kace-kace da su a gama manzo Allah kuma ya ce a cikin zuriyarsa akwai sahabai a cikin su akwai mutane salihai kuma zuba da gina maka ba ba ba sunna Allah bane a kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ba abin da hankuri zai fada banza shi da hankuri na irin mutuwan zuciya akwai hankuri na mutuwan zuciya a za a yi fasikanci gidanka ka ce kana hankuri waɗannan wuta za a kai da wannan hankuri wani zancen banza da wani na'am Wannan nan da aka ce wa ba a sa aina mai kamar farkon babu kai bayani cewa sallallahu alaihi wasallam ya aika usman nan an ya ina ya ka usman ina ya tura su ai ba ni ina ki da kai ne ah. ya aika usman zo yana ya tura shi je yi mai Rada, ai ba cikar wannan shi manzo Allah kansa ya biyo hanyar da zai ji labarin lokacin gaza su badar shi shaidu usman tura shi ne tattauna da kuma shawa manyan da suke a can amma wannan security isha an tura a ji cin sun wafaka ko kuwa za su zo masu farmaki ne ai shi na usman shi ba security ba shi manzo ne aka tura shi amma tun da mun tura manzo shi mu zauna barkata inda muke zaune yanzu jakada nan eh manzo ba shi ba ne ana kiran shi haka ba kira manzo Allah jakada ba yi za a iya ba mu ba aini da ban taba ga mutanen da suke da sakaci kamar ahlus na ba ku ringa karanta wannan ku gane abin nan tun da aka zo aka harbi man jafa ba wanda ya sake tunani ya za a zauna a za a kashe wani a kashe wani sha kare malaman ana nan a taba kuma amana na na tauhidi Allah buka dogara in dai wanda zai dogara kai manzo Allah ba duniyan ba kai shi ba security ya tura tabbatar masa gaskiya ka ka zo aka zumar bakta ta ka harbe shi na sallah ba kuma muna da wani karin mangar mugun dawa saboda haukansa in an harbe shi bandiga in bai same shi ba shi ya gani wuta bandiga nan ya ce ka aiko tafi warkiyar sama ne saboda wuta ka gana zauna shi wani zauna cikin mai yin bamgai ai ko ba ga mu da ya bamgai shi kenan zai iya kariya da wuta da nifaka amma me zai iya yi shi ba mutum ba ne duk masu kudin kanon nan da mun san ahar suna muka tara su bayan mutuwa man jafar wata biyu mun tara suna muna so mu ba ku ishara ya za a yi asar sauran malaman sun ce za a tara kudi kafin mu tashi nan kafin mu tashi kowa ya alkawarin zai kai mina daya yanzu hannun da nake gaya maka ko naira daya babu ana wani kuma yan shi'a abin da suka yi abin nan ba su ba yanzu sun sa zamfara na gaba masu sun da zamfara mazaje ne sun san abin da suke yi yanzu sun zo zamfara sun ce shi sun rama daga kuto da nan da nan kano suna nan yanzu da mu yi taro ranar alhamis saboda su ba su iya munafici da mangana ba kwamitin shura suka kawo labarin kwamishina na shari'a ya ce sayan ba ku labar ku ga bin da yan shiya suke ga wuraren da suke ga hayoyin da ake basu ga dukiyar da suka shiga cikin garin ga gidajen da suke kama duk an ba da umarni duk mutum da ya ba da haya gida mutum da ba san shi ba shan sa shafu a tsare suke zamfara amma ban da nan nan ma bar an hada kai da suna na madubi ana duk sabi da suke so su yi shi sun yi ina ahli suna suke ko cikin kasu ma ko wanda suke zuwa da sunan shi su zai labara su tafi amma ba wani almajin da zai gane wannan wannan sikin da ake yi za a dandana ko da wannan sakewa na kusan da wannan kuma ba wani abu ne ko yana jin wani ya doki masa an taba yin addini ka yi sallah ka yi karatu ka yi bacci ka shiga aljanna eh sallah ba kai manzo Allah sallah amma ga shi zai je gyara daidaita sahun mutanen makka mu shiga wani hadisi mai tsawon ko ike cewa ne ke kuka haka Thank you. kana zaune ma ba ai ba da jarijin da ai da ba ci kai laifi yara ka yi tun da ba kai kaji saboda kanki magana wajen kuma ka san ka shi yace haddathana ishaq ishaq ibn rahawi ina da ishaq ibn mansur ina da ishaq ibn rahawi to anan wancan mun ce ishaq mai wannan ishaq ibn rahawi na nan wa yaqub yaqub ibn ibrahim ibn sa'd hmm. yace hadathani ibn akhi shine ibn akhi shine ibn akhi shine ismu muhammad ibn abdullah ibn muslim imam zuhur kenan da yake cewa ammi kuma amminsa shine muhammad ibn muslim ibn shahabi zuhuri babbansa cewa yakub ya ce haddasa ne ibn akhi ibn shahab da ammihi dukkan su sun je waje ibn shahab ne akhbarani urwata bin zubair annahu sami marwan ibn hakam wa mishwar ibn mahram yukhbirani khabaran min khabar rasul sallallahu alaihi wasallam suna ba da labari labari daga wajen manzala fi umratu hudaybiya abinda ya shafi gazwat na hudaybiya fa kana fi ma akhbarani urwa ina daga cikin abin da duk imam zuhuri yake fada wannan ina daga cikin abin da aka bani labari a kai annahu lamma kataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhail ibn amr shi suhail shine wanda ya zo yin sulhu babban bakurishin da aka zo wanda ina zuwa manzo Allah ce to Allah zai sa abin soki ma ke da duk wanda ya zo ya kawo ce suhail ya zo za yi soki abubuwa amma duk da aka shi ma ya zo ya yi sauki abu a yayi abu ya ce to shekara mai zuwa na buga wannan shekara ba amma shi ya fi sauran shi mai zai ya kawo da kunkumi duk hada manzo Allah shi suhair lokacin dansa ya musulinta kuma na kira abu jandar to suhair na gaba manzo Allah ana sulhu suhair ibn amr yawm al-hudaybiyah ala qadiyat mudda ya sulhun da za a iya shekarun da za a sa cikin ba yaki ba komai ana rubuta iya shekarun da za a yi ana zaman lafiya kafin a tanada wa kana fi ma shi tara suhail ibn amr ina daga cikin sharcin da za a yi muddan da za a yi annahu qala la yati ka minna ahad wa in kana ala jinak illa ila illa radatahu ilaina cikin shirki shine duk mutum da ya bari maka ya musulunta ya zo maka kai annabi kamar mana kayan mu wa halaita bainana wa bainahum ka sa shi izo gun duk mutum da daga yau cikin shekara goma nan in da ya riyawa ne maka ya ce musulunta zai zo gun kamar ma kayan mu a rubuta haka manzana ya ce a rubuta ya ganin ciki mu mun yi sulhu kamun yaki ne shi kana mun imla cewa duk wanda ya sanci addini a garin ku ya tuhu mai makashi don su ma yawa shi na nayin da suke sun san su suke kafin wannan shekara goma al'umman sa sun tafi makka da sun tafi madina sun musulunta manzala ce eh, na yadda hmm. Allahu akbar ba na yi ba wanda ya san abin da ake yi wa abu suhail an ina cewa wa abu suhail wa abba suhail na dalle ne na ga kawon jar haka zai yi ba ni alkalami wa abba suhail an yi qadiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ala zalika shi shi suhail ya ki a yi sulhu kalmata ayyuku yukuda ka in sulhu shi da wannan tunaninsa kalmata an ba kuma da shayin an sulhu akan wannan wannan sharci ba aka ba za a warware shi sharci kuma an warware shi ba abin da za su yi Allah zai zo ya shi dai annabi baya sai ya kesa birnin makka izuba da ginin shi da suka zo suka warware alkawari shi ne Allah ya ji kuma ya ce makara kashi kuma da zuciyar da suke da manzala rannan ma zai iya shiga maka kuma ba abin zai faru shi ya kashe duk arnan to amma sa rai yake in dangi su musulunta da su da dangi su fakari han mumino na zalika mumine kuma sun ce kai annabi wai ya zan yarda da wannan wulakanci manzala ya ne su dai ce manzala ga mu ga su sun fitar da mu sun cike mu sun zo yaki manyan manyan guda uku sun zo har gida suka yake kuma yanzu ga wurin mu ne mu ma ba korin mu garin mu ne ba su kafa mu wadannan sharci me yasa zamu yarda amma saboda biyan da sahabbai su ma manzala sun zo sun yi ankura wa ma'adu she suka jin haushi akan abin da suhaili ya kawo ma'adu sahabai kenan wawu jama'a musulmi ma'adu jama'a na gadabu suka yi haushi fatakallamu fi suka yi mangana mai tsafi akan wannan sulhu fama aba suhail an yi kuda falamma aba suhail ka amana wa famma falamma ne na ku a can falamma haka ne zai zauna falamma abba suhail yayin da suhail ya ki an yi kuda rasulullah sallallahu alaihi ila zalik ba za a yi sulhu ba shi kan cewa wannan shirshin hanyar da katabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rubuta wannan yarda rubuta musulmi suna ta damuwa to ana cikin wannan dansa wanda ake kira Abu Jandal ya zo abujan da ibn sahih ana cikin wannan dama ya musulunta babansa ya sa shi mari abin na kafa ya daure shi an dake shi she don hudaybiya da maka ba nisa she zagaya ga babansa ina cikin wannan imla'in shi ya zai fada gaban manzala ya ce manzala ka ce ni na musulunta ya gin bayansa duk ciwo da wuta masa azaba sa yana zaune ana cikin wannan she abajandar ya fadi she babansa ya ce to farko shirkin kenan ba ma gama rutu ba fa ya ce farkon sharci kenan shine zamu gano daga shige kake yi faradda rasul sallallahu alaihi wasallam aba jandal ibn sahid yawma izi ila abi sahid yace ta kuma wajen babansa manzala ya gyara shi yace kai yanzu ba mu gama rutawa ba ya ka kuma abin da ba mu gama rutu ba ka shafi a ciki Yace, ce ai sha sa wannan a ciki dan ina kallo ya san shiga maka shi da Allah an sa shi mari an daka kuma ga ciwo kuma ya zo ga shiga manzala da a cikin manike manzala ya ce tafi da shi ya ji a sake duka duk da haka manzala ce a mar da shi yaron kuma yana kan imaninsa a nan ne mahal shahi bai ce manzala ya kishi ba shi ya san cewa makuri ne komai na da iyaka فرد رسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن yawma idhi ila abihi suhail la akbar suhail bin amr ba inda za ya zama ko duniyan nan ka ji ba baka sha wahala ba ka'ida ne malamai ku wannan bacci da rashin karatu da rashin kasuwanci da rashin tunani wallahi zaka zama mutum banzare karshe shekarun ba kuka zama ga magar mutane baka da wani amfani dole mutum da ya rashin bacci mutum da yake kiyamu ne yake sallah yake neman ilimi duk da aka yi ne zaka san shi mutum ne nan da da nuna masa banana amma duk mutum da baya son wahala la karatun wala kiyamu da wala komai bayan da doki shi zama ga magar mutane hana zai sha rayuwarsa banza wofi yake cewa wallam ya ce rasulullahi sallallahu alaihi ahadu min rijal ila radda fi tilka mudda duk musulmin da ya zo makka ya zo a musulmi shi manzo Allah da shi kuma ya koma maka sadaka Wa in kana musliman ko da ya kasance musulmi ne kafirin su ma suna zuwa wa ja'atul mu'minatu muhajirat mata kuma su zo sun musulunta anan nan Allah ya ce da manzo Allah duk cika alkawarin za a yi a cika kan mazaje matan na fantahin karka karkaciya ne su don sun zo a karbe su eh. amma haka manzala kan layiki shirin qur'ani ya sauka cewa duk abin da zaka yi na mazan mazan za su koya ma kafirin hankali amma mata sun zo mace ta tashi ta yi tafiya kwana goma sha don imanin ta ta zo kuma a madaita famta hunna duk wanda ka gyarbe ya zo ta zo ne don imanin daga gaske ne a arke ta ana cikin wannan fakan ummu kursum bintu ukbat bin abi mu'fi mimman kharaja ila rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya atik ta zo yarinya ta fara balaga ba atika manan murahika bata balaga ba kuma ba cikin yara ta taso daga can ta zo ta musulunta babanta annabi ka san yanzu ba za su yarinya ce fa irin kamar yan secondary ne yanzu murahika ta bar majina ta bar yan dangi ta baki da ba ba mansa shine wannan uku ba ta bin azimu ta tashi ta tafi birnin makka madina lokacin tafiyan na goma sha ɗaya ne a tafiya kasa ko in kana haura kuma kenan duba yarinyar nan ta bari iyayenta baki daya da yan wanta bata balaga ba ba ta tafi ta tafi madina don imani wannan caji wannan nan ne caji wanda kuke wannan takbira da ko ta amma Allah ku akbar kaga ayar suna sun hadu to za a yi wani bala'i ana wata ga wata shike na ya gama tashi je bacci sa shi kare ne musulmi Allah girgiza wani kai ma wallahi ba zai kawai ba ya abin da zai iya kenan mu ko jaki ne a ce kamar irman jafara za a dauki ransa a nan wurin wannan abu ya fi giba uhud nauyi shikenan kuma sauran ko annan ko malaman nan eh ana ba ku karatu da Allah zakar haka za ta zube ido ta tafiya kuma wallahi sun mu wallahi bi da ba su hasa ba sai da wannan kuma kan sama ma an kishi ma an jafan da wani abu ba ne wani abu ba a wannan akidan dai da hasara ana jin haushinsa ina bayanin mutane suna ganewa bai wuce wannan abu man jafar dan kasuwa ban bai ko ba wallahi jin haushin sa ne babban abu shine hasada amma da zai bayyana shi kare za ku ji amma irin wannan zaman ba tunanin yadda za ku saya ku kare wannan sunnan shi zaman barkatai shi tsiya a hada ce wai malamin sun shiru ah. to an shu kai mai kayi sahabai kenan suna tare da manzo Allah da suka gan shi Suhail yayi wannan suka ga manzo Allah ba mu yarda ba manzo Allah ya kawo su hujjoji kai su ga yarinya Ummu Kulthum shekara murahika atika mana abin da kira atika murahika wanda bata balaga kuma ba yarinya ba shama bata haukanta ba ta tashi ta tako ta tafi Madina ku hau mota Madina ku tafi lokacin mota kenan shekara awa biya awa shida mota mai guda titi a yanzu haka ciki a guje ke ne din gudu na hauka ta amma yanzu mai hawara kumi zai yi a madina zuwa wannan lokacin kan shafi shekarar ya kwana goma sha mai hawara kumi kenan da ya taba bana son tana da wani mai laba hanya ki ta wuce kwana 20 da wani tana hanya ku bar me zata ci me zata sha waya koya mata hanya imani abin kuna zama kuna man shi na kun sha na wallahi in ba ku canja tunaninku ba yadda za a kare wannan addinin ba ni ba ce wani zai sare ni ba ina da yan sanda na amma wallahi kuna gai haka za a zubai a zubai haka ba tunanin yadda za a gyara wannan rayuwa wallahi kare kuke wallahi ba addinin ba ne in shiya ya ta ina shirye suke yanzu sun sake zuwa can ka sun abin nan abin nan abin nan jigawa za su yi rajiyo sun siya nan sun je jigawa za su siya sun ma ba da kuɗin a wani matashi a can je hana amma tun da ake sa ma dubiya nan sha za a same ni a kan kalla yan shiya na sun su fi ya za a yi ya za a yi ba wani mai kudin da yake da wannan tunani ba wani dan boko da yake da wannan tunani ba wani shaida almajirai masu yin masu yasa zo su ce a kan kalla bai mu hanyar da za a yi. rayuwa ne wannan? Azubai? ina muke na nan wurin fajatu um kusum bintu uqba ibnu abi mu'ti mimman kharaja mimman kharaja ila rasul sallallahu alaihi wa hiya atika faja ahluha ta iso mutane ta kuma sun iso yas'aluna rasul sallallahu alaihi wasallam in yarji'ha ilayhi sun ce amar mana ita wannan tafiyan da yarinya ta yi kusa kwana 20 kafa a ce wa shamar da ita to annan ne anzar Allah ta'ala fil mu'minat Allah bai yarda da wannan abin ba kuma famtahinu hunna yarinya kuma wannan madita manzala ce sam Allah da ya sako da aya Dubai sai yarinyar ita Allah ya ce saka ta ka kuskura madita Allah ta kare ta annabi ta kare ta mutane sun zo daga Madina ya daga Makka madita Allah ya hana manzo Allah ya hana a ta فأنزل الله قال ابن ابن شهاب واخبرني في اروى انكم مثلا اروى بن زبير انا عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من من من المهاجر ناب منين لمن هاجر من المؤمنات بهذه الايه ina ma abin nan ina jarraba su tambaye su daga mikayi ta ce ta yi hijiran dan aljumazanta shikenan ya ayyuhan nabiyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'unaka to wannan ya sauka na akan wannan ummu kursum bintu ukba da mutanen sun zo su tafi da ita shi manzo Allah baya sai warware alƙawari sallallahu alaihi wasallam amma Allah kuma yace a tafi dai akan mazan amma ban da mata don sun koma da ita ba abin da zan samu ta hanyar shirka shi ta wa an ammihi babban sa kenan shi ibn shihab zuri kana fa balagana hina amara Allah rasul amara Allah rasulahu yanda manzo ku ji yanda Allah ya bada manzo Allah ummanni ka madi yara mata an yarudda ila al mushrikin ma anfaqu ala man hajara min azwajihi wa balagna anna ababa sayfa zakaru bitulihi kun san Allah ya ce da manzonsa in dai ma cikin suratul na abin nan wannan aya Allah yake cewa matan da za su tafi ku karba abin da kuka ba su na sadaki tun da ba ku suke su ba na mu na ka lokacin kuma Allah ya ce wa la tumsiku bi isami kawai ma'ana duk lokaci yayi lokacin da su umu sun suka hijira shi ya ishe Allah haka da manzonsa suka ce to lokacin tun zuwa wannan lokacin fa a cikin sahabai akwai mace kafira tana nan tana aure shi lokacin makka kuma akwai mata mumine da suke karkashin arna daga zuwa su umu kusum Allah ya ce wala tumsiku bi isan kawafir ka sake rike wata arniya furkan ya zo kamar su umu kusum ku saka arniya nan ta koma amma ku karbi sadakin ku wanda kuma ta dawo a can wurin su mumina to she ku tura masu dukiyar da kuma kuka karba su je sadu haka aka yi sahabai suke ta suke arniya su kuma wancan arnan ba sa ma suke washe ka gan an doko mace ne za ta sata da dirta doki zane ta tafi wannan shine furka shine addini jin wazi kire da yin sallanka da ci abinci ka yi bacci ba shi kai yana jini ba ba gane wannan zancen shi ka fita kayi da'awa ka fita kayi kaza ka kare mutunci an daddake ka an zage ka kuma ka an kura shi na jinin maka yi bacci ka je ka ji karatu ka duk littafi je yi kura ka tashi ka yi sallah na fila ba ba ka yi kana shi ka shiga ajanna na ga nan zamu saya muna da taro masu taron ka tambayan ba su zo ba mu fasa mu ci gaba da karatu mu ba za sa ba karfin ba taro in wasu zo fiyar sun zo